yana ta maimaita shi domin yawan maimaitawan dan ya zauna a zuciyarmu an gane ai akwai mutumin da idan aka dame shi da complaint zai sauka daga kan abin da yake ana ganewa ko idan aka dame shi ai ta complaint ai ta complaint Allah ta'ala yana ƙara tabbatar wa manzansa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama duk juyin duniya da yahudawa za su kare sake koma abin da suke kira akai kar ya sake koma alƙiblarsu ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام الله تعالى ya ce muna ƙara nana tama muna ƙara maimaita maka duk inda ka kalla ka juyar da fuskar ka zuwa ga masallaci mai alfarma wa haythu ma kuntum kuma mabiya manzon Allah duk inda kuka samu kanku fa wallu wujuhakum shadarahu ku juyar da fuskokinku su kalli ɗakin nan mai alfarma kamar ka ce ya Allah me yasa kai mana wannan umarni sai ce li Allah ya kuna nasi alaikum hujjatu domin kada wasu mutane yahudawa da nasara da munafikai su samu hujja akan ku abinda za su yi maku tsegume sai ce illal ladina zalamu minhum sai waɗanda suke azzalimai a ciki waɗanda ba sa son gaskiya amma alƙiblar da aka aje ka ya isa kowa ya gamsu cewa magana daga Allah ce idan ba wanda yake cikin zalunci da son zuciya ba sai Allah ta'ala ya ce manzon sa falatar shahu. kar ka ji tsoron cece kucin su wakshauni Allah ta'ala ce ka ji tsoro na wali utimma ni'mati alaikum Allah ta'ala ce da sannu zan cika ni'imata akan ku wala allakum tahtadun domin ainihin ku shirya wannan shine abin da zai sa ku shirya ku bi Allah tabaraka wa ta'ala Imam al-Qasimi a cikin ainihin littafin sa Mahasilut Ta'wil yace li Allah yakuna lin-nasi alaikum hujjatun Allah ta'ala yace mun yi haka ne domin kada wasu mutane su samu hujja a kanku ai li Allah ya hatanta alaikum ahadun fi tawalli ila gairi saboda kada wani mutum ya kafa muku hujja wai dan kun juya kuna kallon ɗakin Ka'aba walitan tafiya mujadalatuhum lakum domin jayayya da suke da ku a kawo ƙarshen ta Allah ta'ala ya zaba muku alƙibla ne domin jayayya da Yahudawa suke da ku a zo ƙarshe abin da yake faruwa shine yahudawa sukan ce wa manzon Allah ya jihadu dinana wa yattabi'u qiblatana tun ana wannan tsegumin a gefe guda har ya zo kunnan manzon Allah cewa su suna fada wai manzon Allah ya ƙibin addininsu na yahudanci amma kuma yana kallon alƙiblar yana sallah ai kaga gori kenan ko ana ganewa cewa shi ya zo da wani addini nashi ya ƙi yadda ya addininmu amma kuma da ya zo da addinin sai bai zo da alƙibla ba sai yake kallon alƙiblanmu jama'a muna gane wannan yanzu wannan gori daga wa yake fitowa daga yahudawa to ga gorin da su kuma larabawa suke manzon Allah su kuma larabawa sai su ce yadda yi millata ibrahima yana ta cika mana baki cewa shi mabiyin annabi ibrahim ne amma kuma wa yukhaliqu qiblatahu alqibla sadabanta annabi ibrahim daban domin annabi Ibrahim Ka'aba ya kalla yayi sallah hatta mushrikai arnan Laraba sun tabbatar da haka ana ganewa ai kaga yanzu manzo sallallahu alaihi wasallam yana samun gori ta fuska biyu waɗannan suna mai gori ya mun alƙiblar su kuma ita ce alƙibla annabi Ibrahim waɗancan suna mai gori dan ya bu alƙiblar su jama'a muna gane wannan su waɗannan saboda ba addini ɗaya ba su kuma waɗannan saboda an zo da addini da ya saba nasu an zo da annabtaka su ba a ba su ba dan haka suka zama wato makiyan manzon Allah daga nan sai aka ce fa idza sallaitum ilayhi idan za ku yi sallah zuwa ga wannan daki la takunu lakum alayka la takunu lahum alaykum hujja yahudawa ba su da abin da za su kare muku gori shi su ma wadancan da suke cewa yana cewa shi mabiyin annabi Ibrahim ne ya saba sa to ya zo ya bi ana ganewa ai ya ba alƙiblan annabi ibrahim ba shi kenan ba baki zai yi min shiru wannan aikin da aka yi guda ɗaya cewa a canja alƙibla a dawo kallon ka'aba ya toshe baki biyu a lokaci daya an toshe bakin yahudawa alƙibla ku ko eh ku je ku rike kayan ku ai magana ta kare ku kuma da kuke cewa muna muna da'awar mu mabiyan annabi ibrahim amma mun saba alƙibla ko to yanzu mun dawo alƙibla annabi ibrahim din kaga sai baki yayi ne gaba ɗaya ba kuna sai su shiru illa allazina zalamu minhum sai wanda suke zalunci a cikin su fa innahum yuzhiruna fujuran bil inad su suna bayyana al fujur fajirci da ainihin taurin kai Su suwa suke gwada fajirci sune yahudawa da munafikai da kuma mushrikai waɗanda suke ainihin wato anan makka malam yace wa hum wa immal yahudu ko dai yahudawa almu'abbaru anhum bi ahli alkitab wanda in ana so a nuna su sai a ce ahli kitabi kila wato wato awil munafiquna ko ko munafiqai awil mushrikun gaba daya waɗannan kungiyoyi makiya zan Allah ne munafiqai suna fatan sharri ya fada wa manzon Allah suna fatan ina za a yi manzan Allah ya samu wata matsala su je su yada wannan shine aikin munafukai yahudawa suna hasada da manzon Allah su ko mushrikai arnan makka suna gaba ne da manzon Allah saboda su abin da ya ba su mamaki manzon Allah maraya ne ta ya za a yi a bashi annabta su a basu su a wajensu ba suna ganin manzon Allah ba kowa bane dan haka ma aka samu wanda yace a kulkiyar zikiru alaihi min bainina a kulkiyar zikiru alaihi cewa yanzu idan ma Allah zai bada annabta a ulkiya alaihi zikiru min bainina yanzu shi wannan sai a dauki annabta a bashi mu a kyale mu ana gane wannan domin suna ganin cewa manzo sallallahu alaihi wasallama ba kowa bane wannan shine kallon da suke wa manzon Allah wani ma daga cikinsu ya ce, laula unzila hadha alquranu ala rajulin min alqaryatayn azim sai suka ce ina ba da an saukar da alqur'anin nan a kan wani mutum wanda ya fito daga cikin manya-manyan garuruwan nan azimin mutum mai daraja bi ma'ana a samu wani babban mutum mai mutsami a garin Taifa a bashi annabtaka ko wani mutum mai mutsami a garin Makka a bashi annabtaka amma Muhammadu ina ai ina ai ba ma zai yi ba kaga wannan menene abagen kiyayya abagen hasada ne da daukaka da Allah yawa manzon sa Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. gaba ɗaya waɗannan kungiyoyi da suke wa manzon Allah kawanya Allah ta'ala ya ce fala takshawu da kai da mabiyanka kar ku ji tsoron munafikai kar ku ji tsoron mushrikai kada ku ji tsoron yahudawa Allah ta'ala ya ce la takafuhum kar ku ji tsoron wato la takafu jidalahum kar ku ji tsoron jayayya da suke da ku ba za su yi nasara ba wakshawni Allah ta'ala ya ce ku ji tsoro na ai la tukalifu amri kada ku saba ubarnina idan Allah ya ce ai gabas ko a kalli gabas idan wani ya ce a saba a'a Allah ta'ala ya ce ku bi umarnina su ku saba mu jama'a muna gane wannan abubuwa da yawa makiya Allah za su kawo umarni sabanin umarnin Allah sai mu aje umarnin Allah mu dauki umarnin su ko dai direct ko kuma indirect ko kai tsaye ko ko a ga gafa umarnin Allah amma sai mu aje mu dauki umarnin wani Allah Allah ta'ala ce kada mu yi haka yace wali utimma ni'mati alaikum ku tsaya kan addini da sanin cika ni'imata akan ku bitawajjihi ila akmalil jihadi zan sa ku fuskanci bangare mafi kamala jiha mafi kamala almutazamminati lil ayatil wanda wannan jiha da za ku kalla ɗakin Ka'aba to Allah ta'ala yace akwai ayoyi a ɗakin Ka'aba bayyanannu akwai abubuwa da ke nuna girman Allah a cikin suratu ali imran yace inna awwala baitin wudi'a lin-nasi yace lallazi ya ce ومن دخله ومن دخله كان عاملا wa ta'ala ce inna awwala baitin wudi'a lin-nasi sai ce lalladhi bi bakkata mubarak a cike ce fihi ayatun bayyinatun a wannan ɗaki duk wanda ya je to ya ga ayoyin Allah bayyanannu ayatun bayyinat maqamu ibrahim daga ciki akwai me inda annabi ibrahim ya tsaya ya gina wannan daki jama'a muna gane wannan to wannan guri mai daraja shi Allah ta'ala ya umarci wato manzansa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya kalla yace wala allakum tahtadun dan ku samu shiriya lis siratil mustaqimi ku haukan hanya madaidaiciya bi tawajjuh ilaiha ta hanyar fuskantar ɗakin ka'aba fata taduna bi hadhihi alqiblata bi hadhihi alqiblati hidayatan kamilatan dan ku samu shiriwa da wannan alqibla shiriya wanda take cikakka shiriya wanda take ainihin kamalalla sai Allah ta'ala ce kama arsalna fiikum rasulan kama Allah ta baraka ta ta'ala ce kama arsalna fikum rasulan minkum kamar yadda muka aiko manzo daga cikinku rasulan minku manzo ne daga cikinku dan uwanku ne fikum muka aiko shi cikinku manzon da yazo yatlu alaikum ayatina yana karanta muku ayoyin waɗannan ayoyin wanda ya saurare su a cikin su ne wayu zakikum yake tsarkake muku zukata wayu allimukumul kitaba wal hikmata manzon yana sanar da ku alqur'ani yana sanar da ku hikima shine sunnarsa yana koyar da ku abinda da ba ku sani ba wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamuna manzon yana koyar da ku abinda da ba ku sani ba al-imam ibnu kathir yake cewa yuzakkiru ta'ala ibadahul mu'minina ma an'ama bihi alaihim min bi'sati rasul muhammadin sallallahu alaihi wa sallama ilaihi. Allah ta'ala yana tunatar da bayinsa mu'minai abin da ya yi musu ni'ima da shi na aiko manzan Allah zuwa gare su domin aiko manzan Allah ni'ima ce mai zaman kanta kafin zuwan manzan Allah ana cikin duhun jahilci ana cikin masifa ana cikin yaƙe-yaƙe da tashin hankali al'umma ba su san inda suka sa gaba ba kafin aiko manzan Allah ka ce kanar arabu ƙabalar bifa ummatun ne, laha nizamun mustaqim larabawa kafin aiko manzon Allah wata irin al'umma ce wanda ba ta da tsari tsayayye wasu na bautar rana wasu na bautan wata wasu na bautan gunki su kashe 'ya'yansu mata abubuwa iri-iri a cikin wannan jahilcin sai Allah ya aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama domin ya dora su akan bautar Allah shi kadai ya gyara tunaninsu ya ɗauke su daga abin da suke na yaƙar juna ya maida su kan juna kafin zuwa manzon Allah ba yadda za a kaga ɗan ƙabila ausu da ƙabila kazarar a rumfa guda ɗaya idan ka hango kazarar ɗaya jin rumfan gaba ɗaya kazarar ne idan ka hango ausu ɗaya jin rumfan gaba ɗaya ausu ne amma zuwa mazan Allah sai Allah ya haɗa kansu saboda me Allah ta'ala ya turo shi don ya zama rahama ga duniya shi ne wannan malami yake cewa ya tulu alaihim ayatin lahi mubayyinatin manzan yana karanta musu ayoyin Allah bayyanannu wa yuzakihim ai wayu tsahiruhum yana tsarkake su min raza'il akhlaqi daga munanan dabi'u daga cikin munanan dabi'u akwai binne ƴaƴa mata da rai idan mutun ya haifi mace sai ya kashe ta ya je ya burne ta da rai tana baba yana zuba mata kasa sai ta mutu shine Allah ta'ala ya ce wa idhal mawudatu su'ilat ya ce bi ayi Allah ta'ala ranar tashin alkiyama saboda wulakanta kafirai Allah ba zai tambaye su me yasa ka binne diyarka ba a'a sai Allah ya kawo uban a tsaida shi sai ya kawo iyar a tsaida ta sai Allah ya tambaye ta sai ya ce ke da aka birne ki me kika yi aka birne ki ana gane ai ko a nan duniya a ce yau wani abu ya taso hukuma ta zo gidanka sai kaga ana magana da yaranka kai ba a magana da kai yaya ai akwai tashin hankali domin kai ne mai gidan yanzu an maida ka yaran gidan ana ganewa saboda wulakantar da su yanda suke wulakanci sai Allah ya tambayi wannan da aka kashe ce bi ayi zambin kutulan me kika yi aka kashe ki Allah yana tambayar sa ne amma ba kai tsaye ba bai ma isa Allah ya tambaye shi ba yana tambayar iyar a madadinsa amma kunnen sa yana ji wannan daga cikin kasanci da Allah zai musu kafin Allah ta'ala ya kona su jama'a muna gane wannan daga cikin abin da suke kashe yaya mata ko ko mutum idan yayan shi sun yawa sun kai goma sai ya rage kamar yadda ka san ana rage bishiya ganye sai dan rage musu yawa saboda kar cinye mai abinci wannan kafircin da ake da wannan tsarin a yanzu an samu musulmin da suke yin shi amma ta irin kamar wani modern system haka kada ya haihu in ka tara yara wai yau Allah ka shiga uku ka tara yara kwatsam wai yara kwatsam ka haifi yaro daya yaro daya an yi kokari yara biyu ko yara uku sai ka it's okay it's okay yara suka yawa akwai akwai akwai blood pressure yana bi yara da Allah wai mutum ya tsaya yana ja da ubangiji halittar da ubangiji zai sai yayi ta kuma Allah ta'ala ya ce babu wata dabba a bayan ƙasa face arzikin ta yana Duk wanda ya ɗauko aikin da ba nashi ba zai yi ba. duk wanda ya kinkimo aikin da ba nashi ba bai iyawa Allah ta'ala ya ce wa ma min dabbatin fil ardi babu wata dabba wata rai a bayan a mutum ko aljani ko wata dabba ko kyankyaso ko kuda ko menene illa alallahi rizquha arzikin arzikinta yana wurin Allah abincinta yana wurin Allah wa ya'lamu mustaqarraha Allah ya san inda wannan ran take a ƙarƙashin masallacin nan inda za a tona yanzu za a iya samu cikin ƙasa a ga wata dabba tana rayuwa tana ci tana sha arzikin tana rawar Allah wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha da ainihin inda take aje arziki ko inda Allah ya ajiye ta Allah ya san wurin sai da kake cewa a haifi yara biyu maza Allah cewa ya haihu da yawa ana ganewa ai to ai idan an haihu da yawa za a haifi almajirai yara za su yi ta bara za a yi ta samun rashin tsari da sauransu a'a ba za a yi ta bara ba uba da yake mutumin banza kuna gani ba uba da yake mutumin banza wanda bai ɗauki amanar Allah da mutunci ba shi ke ɗana ɗansa yana yawo a titi yana roƙon mutane kuma ranar tashin alkiyama sai Allah ta'ala ya wulakantar da shi yadda ya wulakantar da yaron kuma wani ɗansa ƙwara ɗaya ne amma kai shi bara kullum muna roƙon Allah ya haɗa mu da waɗanda suke cewa ana iya kai yaro bara mutum ɗaya ya zo ya ce ana iya kai ɗaukar yaro a kai shi bara da sunan koyon ƙur'ani muku za mu ƙaryata shi da alƙur'ani ba inda Allah ya ce ka kai ɗanka bara ba inda ya faɗa ka ba sahabi ɗaya da ya karatu da bara ba magabata da suka yi karatu da bara wannan cin mutuncin musulunci shi yasa ake zaginmu ana aibata mu ana aibata yawan mu wanda yawan mu alkhairi ne alfaharin manzan Allah ne amma wani yana zagi saboda wani ya kai ɗansa bara. yana gudu daga responsibilities nauyin da Allah ya ɗora masa nauyin da Allah ya ɗora masa yana gudu baya so ya tsaya ya fuskanci wannan aikin da haka yake gudu wannan ba shi bane ake misali da shi a matsayin musulmi in dai domin yunwa ne da talauci duk wanda ya haifi 'ya'ya ba zai taba guduwa ya ba ƴaƴansa ba duk wanda ya ce maka ya gudu ya bar ƴaƴansa dan yunwa da talauci ka ce na ce ƙarya yake dan ya saba Qur'ani al ya saba wa al me yasa mutum ba zai hakura ba sai ya ci mutuncin addini idan ka dauki yaron ka kai wa malami karatu kana aje yaron ka aje buhun shinkafa ka aje buhun masara ka aje manja da man gyada da gishiri da kudin cefane da komi da komi da kudin kai shi asibiti da rigar sawa da sabulun wanka duk abin da zaka yi a gida kai alai jama'a muna gane wannan idan ka aje yana karewa a buga maka waya ka turo kudi to wannan shine karatu da Allah ya yarda aishi amma yaronka da ka haifa a cikin ka je koma gidan wani ya ce allazi wasido ka gaya mana inda ka samu wannan dama allazi wahidun mana Allah wahidun ne mana sai ka gaya mana tuntuni ya gaya mana shi wahidun ne kawai saboda cin mutuncin addini duk masallacin juma'a da kai sallah ba mai bara sai bahaushe duk kabilin duniya ba su da guragu ba su da makafi ba su da talakawa saboda bahaushe ne dai da sai in an fada ya ce an zage shi wai da shi yake dama da kai nake wallahi wannan barace-baracen wallahi ba musulunci bane manzo Allah yake cewa duk mutumin da yake bara sun kulla da talauci har abada ba zai rabu da talauci ba inji manzo Allah sai duk mutumin da yake bara ranar tashin alkiyama Allah zai walakanta shi zai tashi fuskar sa ba nama mutumin da yake roƙo yana bara ranar tashin alkiyama zai tashi fuskar sa ba nama Allah ya walakanta da shi da an ganshi an ga walakanta shi manzo ta asma ce li an yi hatta tiba ahadukum dayan ku ya je yayo kayan itace a daji ya ci abinci khairun min an yasala nasa ya fi ya roki mutane ko sun ba ci ko ba su ba shi ya jama'a ina ba ka sambara in dai banda neman cin mutuncin addini wani ma idan ya zo zagin sai ya zagin ya kai kan manzon Allah waye da mashi kai da kake yi kai ka jamar ya kamata idan mutum yana wasu magana da suka shafi rayuwarsa can ko wasu mutanen duniya ya daina kara abin da musulunci don babu yadda a ci mutuncin musulunci da ɗai yanzu in ka ɗauki yaro ka kai shi bara a wannan zamanin da ya karatun boko ba ka cuce shi ba ko an ce maka bokon ba dole ba ne ita ma idan ba ka da ilimin bokon nan ko da hansa tana iya yi ne za ka gane mutum yana rayuwa a wani zamanin da ba na shi ba har yanzu akwai da cewa ɗan karanta man nan me aka rubuto man ko ko babu ilimin zamanin da kake rayuwa wajibi ne duru ma'al samani haitu dara bi yadda zamani yi kuma ku bi shi yaron da ka bar shi ba sana'a ba karatun zamani wannan yaron ka zalice shi dama baka haife shi ba kafin ka haifi yaro ka karanta ƙur'ani ka ga abinda Allah ya ce game da ɗayan zaka haife shi amma ba inda Allah ya ce a haifi ɗaya ɗaya ko biyu ko uku a tsaya ba inda Allah ya faɗa ka ba inda Allah ya ce a yi wani abin da za a toshe haihuwa ba inda Allah ya faɗa ka ko manzon Allah bai goyi bayan haka ba manzo suna suna cewa ya ku haifi ƴaƴa da yawa in ma za ka yi aure ka duba wadda uwar ke haihuwa ku auro mata masu yawan haihuwa in ji manzon Allah Ya ce zan yi alfahari da kura na tashin aljama da yawa ba mu san dalilin da ya sa ma ake haihuwa ba dalilin haihuwa ma mun manta da dalilin ko ko ma mun jahilce shi me yasa ake haihuwa da ba dan ya girma ya baka kudi bane kai me yasa baka tara kudin bai zo tarda eh? eh ko ba haka ba ba wanda aka ce ka haihu da ya zo baka kudi dalilin da yasa ake haihuwa da domin ya ci gaba da ibadar da kake yi bayan ka koma ga Allah ya ci gaba da yada addinin manzon Allah bayan baka nan wannan shine dalilin haihuwa ya ci gaba da roƙa ma Allah bayan baka nan yanzu dan da ka wulakanta shi yaro iri iri wannan a unguwar mu akai wannan yara almajirai da kwano suna bara wajen masu shan giya wurin mai shayi wurin mai tsire wurin mai nama saboda wulakantar da addini wani arna ya ce zo ka karba da ya zo ya sa kwalba ya jiji lamar giya ya ce go taka yaran na haka suke kwana a titi su malaman da suka je suka cinci su da sunan malinta daga wurin uwayensu malamai ne maha'inta maciya amana addini ba karantar da su ba duk wanda zai karatu arewa zai tsaya kuma ya tsaya ya tsara almajiran kuma kowa ya kawo abinci da duk uba in ya kawo da ya kawo abinci ko ko malam zai ce ma da da kai bayan ka kawo abincin yaron ma ka kawo abincin malam domin yanzu ka hana malam zuwa gona kai zaka ciyar da malam shine kaida manzo sallallahu alaihi wasallama yace duk aikin duniya da za a yi aikin da ya fi cancanta a karba albashi mai tsoka shine yace karantar da alqur'ani duk aikin duniya wanda ya fi cancanta a bada kuɗi masu tsoka shine karantar da Qur'ani inji manzon Allah ka karanta tafsirin Qurtubi mujalladi na farko mun yi wannan karatun da ku shekarun da suka wuce to tunda littafin Allah za a biya kuɗi mai tsoka ya za ka bar malami da yunwa ɗaya daga cikin malaman nan ya same ni har gida ce da Allah akwai wani kaza ka san shi nace na san shi alhaji wani na wuri kaza na wuri kaza nace na san shi kwaran gaske sai to da Allah ina so ne ka taimaka ka mai magana abin yake turowa ya tsaya muna so da Allah a mai magana ci gaba da turowa na san zai saurare ka me yake turowa yace duk wata yana aiko bar 1500 shi wannan yayi imani da irin wannan addu'a dan haka duk wata zai bada 1500 a ciyar da almajirai yanzu idan akwai wanda zai ba mu biyar a wata karamin aiki zamu musulunci ga marayu azbe za mu sa su makarantar boko da ta addini su waye su yi karatu mu fidda lauyoyi a cikinsu da injiniyoyi a cikinsu da masu karatun zamani kuma mu fidda malaman addini kuma likitoci inda za a ba da dubu ɗari biyar a wata ai ba ƙananan kuɗi ba ne amma da yake bokanci ne da shirme kana karɓar dubu ɗari biyar saboda ta tsaya kana so a yi magana a turo ma dubu ɗari biyar ina dubu ɗari biyar ɗin take ba yaro ɗaya mai rigar naira ɗari biyu a ciki ba yaron da ya ci abinci duk suna yawo cikin yunwa kenan dubu ɗari da ɗin ina suke zuwa jama'a kuna gane wannan ya ɗebo su ne ya tara saboda ya jawo hankalin irin waɗannan mutanen waɗanda ake karɓar kuɗinsu su ma da yake ba su da wayewa kai yanzu ana yin abu ne a zamanance ga islamiyoyi na an kafa inda yaro ba zai koyi qur'ani kade ba zai koyi qur'ani ya koyi tauhidi ya koyi tafsiri ya koyi fiqh saboda in qur'ani kade ya iya in ba sa'a ba zai zama dan tatsini dan qalaqatu yana kullu qur'anin yana kwance shi haka zai zama saboda ba fasara ba sanin ma'ana bai ma san me Allah ya hana ba me Allah ya umarni ba an bar ƙasa babu tsari yanzu ƙasa irin Saudiya kai saka yi haka wai kai malami ne ka tare yayin jama'a ka ɗau kwano ka ba su su rika zuwa suna neman ba kuɗi a ina wannan ya zo a musulunci idan kana da irin wannan magana ka yi ta can amma ba a cikin musulunci ba a musulunci ba bara su ma wanda suke cewa za su hana bara 'yan gwamnati makayyata ne ba da gaske suke yi ba maha'inta ne kana gwamna ba umarni za ka bayar ba duk uba da ya ƙara barin ɗansa ya je bara sai na ɗaure shi kuma ɗaurin da ba beli ka gani za a bari ko ba za a bari ba wani abin ba sai an yi da gaske ba in ba za a yi abu saboda Allah a yi saboda Allah waɗannan yaran da safe na kan zauna ƙofar gida haka yara hamsin su wuce talatin su wuce ashirin su wuce yaran nan wani ya kai shekara ashirin wani ya kai sha takwas sha biyar jama'a yaro bai iya bakanike ba bai iya ruwaya ba bai iya tanki ba babu abin da ya iya sai bara karatun qur'ani ma bai iya mai kyau ba domin ba ta tajwidi bai kuce tsammanin yaran nan su zama nan gaba ana ganewa ba boko ba sana'ar hannu kuma illar kanmu yake dawowa idan ka ce kana neman makanike ba cikinmu za ka same shi ba domin mu yaran mu bara suka iya bakanikanci ba in ka ce kana neman mai fenti a cikin mutum ɗari da wuya ka samu mutanenmu guda goma wanda mu ne Allah ya karantar da mu sana'a domin babu annabin Allah da Allah ya aiko a cikin wannan Qur'anin face yana da sana'a wasu ma Allah ya ambaci sana'a ta su yaran nan idan sun yi karatu a tura su koyan fenti mana a tura su koyan sana'a mana amma sai a kyala yara a wulakanta a tozarce duk wannan abin da ake inda ba a jingina shi da musulunci ba ruwanmu ana ganewa ai idan ba a jingina shi zuwa ga musulunci ba matsala shine a ce haka musulunci ne idan ka ce musulunci ne kana nufin haka annabi ke nan. waye fa zan Allah ya musulunci akwai wanda ya kai manzan Allah ya musulunci idan kai maganar musulunci dole ne kai maganar manzan Allah domin shi ya zo da me musulunci idan ka ce haka musulunci kana nufin haka annabi yayi da bukata ta taso manzo sallallahu alaihi wasallam shi ya dauki sahabinsa mai hazaka ya tura shi ya zai koyo ilimin yahudawa eh maza Allah ya dauke ya tura shi saboda ana da bukatun me me wannan ilimin yau inda za a ce maka ga wani kamfani yana neman aiki a kawo takardar secondary zaka ga ƴaƴan Hausawa Hausa Fulani katta gigin gigin ba takardar gama secondary sai dai tura wulbaro sai dai tura kura sai dai yawon bola in an faɗa mu ce an zage mu in an fada mu ce da mu ake dama da kai ake wannan masifa ce cikin al'ummu idan ba a tashi tsaye ba su kuma gwamnatocin namu da hukumomin mu waɗanda suke bangarorin musulmi da yawan su makaryata ne mahaita ne sai dai su yi wa mutane ƙarya za mu yi maganin bara ƙarya kuke doka kawai muke bukata kar mu sake ganin wani ɗa a titi yana talla kar mu sake ganin wani yaro a titi yana bara da an kama yaro yana bara ba ruwan shi waye babanka kuna ganewa waye babanka ce babana na gari kaza ce muji ka gani za a ci gaba wannan jama'a mu kallo shekara goma zuwa ashirin nan gaba mu kallo shekara goma zuwa ashirin yaro ya wuce gaban ka sama da yaro hamsin garke guda na katta maza amma ba mai sana'a cikakka ka ce wannan ba matsala ba ne ba dole a samu damuwa ba kuma an faɗa mutum cewa ana majin karatun allo duk karatun allo a kai amma ba mu bara ba mu kowa baban shi shi shi shine nassin qur'ani wa alal mauludi lahu rizquhunna wa hunna bil ma'ruf wannan aya zaka karanta tun kafin ka yi aure domin ka san in kai aure za a haihu tunda za ka yi jima'i ko ba ka ba in ko kai jima'i ke ma ka san sakamako duk wanda ya sai rariya san za ta zuta ruwa ko ba ka ba to tunda za a haihu sai Allah ya ce wa alal mauludi lahu wanda aka yi masa haihuwa ciyar da dan akan sa yake rizquhunna wa kiswatuhunna ciyar da dan da tufatar da shi ciyar da uwarsa da tufatar da ita da yaran gaba ɗaya daukar nauyin su abincin su da komai da komai idan baka shirya baka kai aure ko Allah ya ce dole ya kai aure ya sa ka dole Allah bai ce dole ya kai aure ba amma in kai aure dole ya ka ciyar mutane da dama suna manta cewa aure sunna ne amma rika aure wajibi ne aure sunna ne amma rika aure da dokokin sa wajibi ne kawai mutum yana neman biyan bukata ya je wajen aran ma ba ta mallaka ina daura aure da Allah muke na daura mu aure shi ko malam ba bincike ya kama dora mai aure bayan shekara biyu a sake dawo mai da wannan yarinya a ce an sake zuwa a sake dora mata aure wasa da addini shi yasa masifu ga sunan muna ciki kala kala saboda ne mun yi danganci wa shari'ar Allah ala ayi hal abubuwan da ake faɗa na munanan ɗabi'un larabawa wanda yau musulmi muka aro idan mun daina su zamu zauna lafiya kada ka kuskura ka kashe ɗanka domin tsoron talauci manzo sallallahu alaihi yace hal tusaruna wa turfaquna illa bi du'afaikum kuma kuna samun taimakon Allah ne Allah yana ba ku abinci ne saboda masu raunin cikin ku masu rauni sune mata da yara zaka fito neman abinci baka da ko sisi a cikin taskar Allah sai ya duba cikin taskar tiyanka sai ya debo ya baka dan ka je ka ciyar da su haka manzo Allah ya bani inna ma tusaruna wa turzaquna bi du'afaikum Allah yana taimakon ku ne saboda masu raunin cikin ku mutumin da ya gudu ya bar matarsa ko ya gudu ya bar ɗansa ba zai taɓa yin arziki ba har abada idan kana da guda ɗaya ka kawo wanda ya gudu ya bar matarsa ya zugi idan kana da guda ɗaya mutumin da ya gudu ya bar iyalansa ya wulakanta su ya tafi wani wuri ya arziki ka kawo guda ɗaya a matsayin misali yana tafiya can Allah zai wulakanta shi domin ya wulakanta amana da Allah ya bashi idan ka ce baka sani ba Allah bai ga maka a cikin alkur'ani ba ai ban karanta Qur'ani ba wa yace kai aure baka san dokokin Allah ba bayan mai ahalari yana cewa wala yafalu lahu wala yahindu lahu an yaf'ala fi'lan hatta ya'lamu hukum Allah fi dan haka larabawa da kake ganin su Allah ya aika musu manzon Allah ne suna cikin wulakanci da kaskanci da cin mutunci da kashe yaya da gudun talauci da aikata duk wani mummuna aiki ba aikin da balarabe baya yi wanda asali wanda ya fara kawo wannan ɗabi'a wani ana ce mishi kaisu ibnu a ibnu al-as shi ko abin da ya faru an zo an yaki ne a garin sa babban kabila ta yaki kabilarsa sai aka kama daga cikin aka kama hada tiyarsa sai aka maida su bayi to shi sarkin wancan lokaci a Numan ibn al-Munzir sai ya maida tiyarsa baiwa tiyarsa wata irin kyakkyawa ce a cikin Larabawa sai sarkin sai ya dauke ta wa kansa ya nuna yana son ta daga baya sai ake sulhu tsakanin wannan kabila da wannan sai aka tara wa'annan bayi aka ce duk mai so ya koma wurin babansa ya koma duk wanda yake so ya zauna wurin mai gidansa ya zauna ita wannan yarinya ta ce ba ta son ta koma wurin babanta tana so ta zauna wurin wannan sarki domin shine ne mijin to shi ne abin ya kona masa rai cewa lalle kiyama mace ba ta da amana a ce ga ubanta da ya haife ta ya ɗauki ta har ta kai inda ta kai a ce yau wani ta fifita akan ubanta Ya ce shi ko yayi alƙawari idan Allah ta'ala ya bashi kiyamaci ko guda nawa Allah ya bashi duk ya kashe su su ma laraba suka ce lalle wannan tiya ta cika ita ce ramzu ban san me zan ce da Hausa ba kamar wani abun koyi a wurin wato a wurin mata a ce in dai ba rashin amana ba na kiyama ta fifita wani akan ubanka kai wannan bala'i ya kai bala'i sai suka fara koyi shi shi kansa sai da ya binne ƴaƴansa da ya haifa a cikin sa sai da ya binne guda takwas bayan manzon Allah ya zo da addinin musulunci Allah ya taimake shi ya musulunta yazo yace ya rasulullah kaji irin bala'in da aikata da ji irin waɗannan ayoyi yace kaji bala'in da aikata saboda jahiliya yanzu ya zan yi Allah ta'ala ya yafe manzo sallallahu alaihi ce musulunci ya share abin da ya riga ya wuce amma abin da nake so yanzu ka je ka yi wato kowace ka je ka yanka eh, eh, abin nan buduna da yake cewa taguwa raƙumi ka yi sadaka roƙi Allah ya yafe maka yanzu mutumin da ya aiki lokacin jahiliya shi ma da musulunci ya zo ya gyara kai kuma ɓarari kana cikin musuluncin sai ka ga a duk musuluncin ba abun koyi sai ka bar musulunci ka koyo halinsa da shi ma yake roƙon Allah ya yafe mai daga baya ana gano wannan ayi, wai kuma shi shi ne za sai dai da kai zo sai kai modernizing abin kamar da shi na zamani saban Allah amma a zamanance a wayance saɓan Allah ne amma na zamani shi wancan na kauyanci ne zai sa ta leƙa rijiya sai ya tura sai ya zuba ƙasa, ko ya jefa ta rami ya zuba ƙasa. yanzu ba a tun tana ciki ma za a watsar da ita Sau da kara kare yaya Allah ta'ala ya gyara zukatanmu to ala ayi hal manzo sallallahu alaihi wasallam da zo? sai ya wanke zukatan larabawa daga wannan wulakanci da suke da kaskanci wa danatin nufusi da kaskancin rai wa af'alil jahiliyyati da ayyuka irin na jahilai sannan wa yukhrijuhum min adh-dhulumati ila nur manzon da Allah ya aiko sai ya zan yana fitar da su daga cikin dubbai duhun jahilci duhun munafunci duhun mugunta dubbai suna da yawa amma haske guda ɗaya da dubu shine shari'a manzo sallallahu alaihi ya fitar da su daga cikin dubbai zuwa ga haske wa yu'allimuhumul kitaba yana sanar da su alqur'ani wato shine alqur'ani wal hikma ita ce sunna wa yu'allimuhum ma lam yakunu ya'lamu manzo Allah ya zan yana koyar da su abinda da ba su sani ba fa kanu fil jahiliyatil jahalai lokacin suna zamanin wato bakin jahilci yusaffihuna bil qawli idan mutun yana so yi misalin jahilai sai ya ce kai jahili ne kamar larabawa haka tura suke a lokacin da su ake misalin wauta sai a ce karkamin wauta kamar ta balarabe ana ganewa ai sai a ce kai jahili ne kamar larabawa kaga ai duk wanda aka kai ana buga misali da shi saboda jahilci to kaga ya kai jahilci su kuma waɗancan yahudawan ba su zama masu ilimi ba sai dalilin aiko manzo cikinsu dalilin manzannin ne suka yi ilimi suka samu mai civilization kuke cewa ko wayewa kai to su ma waɗannan suna nan sai Allah ya ji kansu sai ya tada musu annabi Muhammad to daga nan sai aka samu tsari wannan shari'ar ta manzon Allah wanda manzon Allah ya zo da ita ita ce ta cinye duniya gaba ɗaya sai da aka wayi gari almajiran manzon Allah sun zama su ne tufafawa babu wani gari face sai ka ga tutan manzon Allah tana kadawa ko an ki ko an so domin sun zama mai tufafawa to daga baya ba lalacewa akai sai aka karbe abin a hannunmu wanda nan kusa kusa ka dubu Turkiyya. an yi gwamnatin musulunci a Turkiya nan shekara ɗari uku, kacal baya amma yanzu ba kamar ba ta musulunci saboda bature ta hanyar TV ta hanyar rediyo, ta hanyar kaza ta hanyar kaza sai ya tabbatar ya mai da mutum arni manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce da sannu za ku lalace har ku zamanto kuna bin yahudu wato har ku zama irinsu sabai suka ce kana nufin za mu lalace mu bi yahudu da nasara manzo Allah lalace wa nake nufi in ba su ba za ku lalace ko da rami suka shiga kuma sai kun shiga yanzu ka gaya mun abin da suke wanda ba ma yi menene suke yi wanda ba ma yi na fitsara guda ɗaya wanda suke wanda ba ma yi luwaɗi suna yi muna yi tunda a cikin bakwai masu yi zinace zinace ko ba a magana yadda suke kallon hotuna da bidiyo da sauransu na zina shi yana cikin gidajenmu eh matan aure na kallo yara suna kallo yara ƙanana za ka gani yanzu ɗan shekara sha biyu sha biyar tana wa yaro kallon biri yana ma kallon ayaba ya riga ya waye idan an yi magana a wa yara aure da wuri a ce ba su gama makaranta ba Alhari, tuni ya riga gama makarantar shedan ya sauke ya kai da ya kai ya san komi ana ganewa ai aure da wuri shine shine addinin manzon Allah jinkirta aure fitina ce da sharri maza su aure da wuri mata su aure da wuri shine koyarwar manzon Allah jama'a muna gane wannan amma kyale yara sun balaga ba su aure ba za su rika saduwa da juna ai ta samun matsala yara sun riga sun waye sun san cewa in an yi kaza ana shan magani kaza don kai ciki kana wa yaro kallon shi ko yana ma ya riga waye kuma kai ka waye shi dan haka mu ga kanmu gaskiya Allah ta'ala ya gyara zukatanmu to dan haka ana ana misalin larabawa a matsayin jahilai fantaqalu bi barakati risalati saboda albarka addu'an manzon Allah wa yumni sifaratihi da kuma ainihin wato kyawun wato jakadanci na manzon Allah ya canja larabawa ila halil awliyai suka koma bayin Allah fasaru a amakan nasu ilman sai ya zama sun fi kowa zurfin ilimi kai akwai lokacin da yahudawa suke gaya wa juna cewa ku shafa wa kanku ruwan sanyi a tibbu lahum in dai likitanci ake magana daga musulmai an zo ƙarshe ana gane ba da ba su ake misalin jahilai ba sai da ya zama su ne suka fi kowa likitanci a duniya wani ya karye kafar sama za a yanke aka kawo likita arni yace kafar ta rine sai dai a yanke yace shi ba za a yanke mai kafa ba sai dai mutu aka kawo likita musulmi da yazo zai yi aiki ya yace bismillah yace waiwa kuka kawo mun aka ce musulmi ne ya zo zai maka gyaran kafa sai ce a ba dai ni ba musulmi ya taba ni ina na samu ciwon in ba wajen fada da musulmin ba shine likitan ya ce mishi ni yanzu likita ne na zo in gyara ma kafa ne amma gobe in kafa ta warke muka haɗu da kai a wurin jihadi zan kille maka kai ana gane wa zan cire kanka amma yanzu ni ne ceton rai ne yanzu yace ce kai ban san aikin musulmi sai shi ɗayan ya kira shi ya dafa shi ce kai ka tsaya ya gyara ma kafa a tibbu lahu ko kana so in kira dan umu da zai yi maka bai ya yace so kai abu ya gyara maka saboda muke da ilimin likitanci amma yanzu ba sai an yi da gaske ka samu likita a unguwa saboda ba ma karatu mun kai yayan mubara to kaji Allah ya sauke wa abarruhum quluban suka zama su ne mafi ainihin fadin kirji mafi ya hakuri wa asabuhum lahaja kuma su suka ku gaskiyar magana Allah ta'ala yake cewa laqad manna Allahu 'alal mu'minina in ba'atha fihim Allah khairan Allah ta'ala ce laqad manna Allahu 'alal mu'minina hakika Allah ya ji kan mu'minai id ba'atha fihim rasulan domin Allah ya aika musu da manzo min afusihim dan uwansu daga cikin su yatlu alaihim ayati yana karanta musu ayoyin Allah wa yuzakkihim kuma yana tsarkake su wa zamma man lam ya'rif qadar hadhihi ni'ma Allah ya zargi wanda bai san manzon Allah ni ba bane wanda baya ganin manzon Allah a matsayin ni'ima Allah ta'ala ya zarge shi a cikin alqur'ani yake cewa alam tara ila allazina faddalu ni'matallahi kufra Allah ta'ala ya ce ashe baka ga waɗanda suka canja wannan ni'ima ta Allah ba ni'imar Allah anan shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama kufaran suka kafirce masa wa ahallu qaumahum daral bawari suka jefa mutanen su gidan halaka suka dora su akan hanyar kafirci karshe suka je wuta wanda kaga wanda aka kashe a lokacin yakin badar wanda manzo sallallahu alaihi ya zuba su a cikin rijiya wanda wannan ainihin dogon bayani ne na so mu karasa wannan dangane da wannan aya akwai hadisan manzo sallallahu alaihi wasallama amma dai saboda lokaci za mu tsaya nan idan Allah ta'ala ya raya mu zuwa gobe za mu ji waɗannan hadisai sai mu ɗora gaba subhanaka allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh